الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna masu ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar Alhamis yau muna hudu ga watan Zulhijja na hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar kenan take daidai da ishirin da ɗaya ga watan biyar wato watan Mai na miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda. Allah Ta baraka wa ta'ala ya taimake mu ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan lokaci, kuma ya ba mu damar zuwa domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa a kowace ran Alhamis irin wannan, a daidai lokaci irin wannan a wannan masallaci namu mai albarka. Kuma insha Allah za mu ci gaba a cikin fikihun malikiya, muna cikin littafin iziya. in ba a manta ba darasin da na gabata mun shiga fasali inda ya kamata ma mu ya tsaya in za a yi sallah da liman domin ɗan tafi kusan tsaka-tsaki ko kafin tsakiya lokaci ya mana a wancan lokaci da haka a yi haƙuri mu ɗan ɗauko daga farkon babin alabashi sai mu tuɓa hula mu share a guje na yadda har za mu kai dai inna muka tsaya a wancan sati. duk da dai alhamdulillah ko mun ƙara ɗan maimaita ba dai laifi ba ne, Allah ya taimake mu, a wacce take hannuna shafi na ɗari da goma sha shida, shafi na ɗari da goma sha shida, ya ce fasulun, wani sabon aji ne kuma gashi nan za mu shige shi yanzu, al'afaralu abin da ya fi mafifici, ai ya kifar rajulul wahidu an yamin imami. mutum ɗaya in za su yi sallah da liman to shi mutum ɗaya nan ya tsaya damar liman in mutum biyu ne daga liman sai mamu ɗaya mamun nan namiji ne to sai ya dawo daga damar liman liman yana hagu da shi wannan ya tabbata ne daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi yake sallah Abdullahi bin Abbas ya zo ya tsaya daman shi, ya tsaya hagun shi, sai manzon Allah ya sa hannu ya jawo shi ya maido shi ɓangaren dama. Wannan kenan manzon Allah ya karantar da mu, mamu ɗaya da liman, to mamu zai tsaya ne an yamin imami daman liman, zai dawo daman liman. Wal isnani in ko sun kai mutum biyu maza. fasa'ida ko abin da ya fi mutum biyu khallafahu sai su tsaya bayan liman wannan ma ya tabbata daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya jagoranci mutane salloli da dama a tsawon rayuwar shi dukkan sallar da za a cikin jam'i to mutanen suka tsaya ne suka yi sahu ne bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya koya musu haka kuma Allah tabaraka wata ala ya ce a yi. wannan kenan in ba a manta ba darasin da na gabata mun ɗan yi ƙarin bayani a nan muka ce to idan ya kasance mutum ne liman zai yi sallah da namiji ɗaya da kuma mace ɗaya ya za a yi to shi wannan namijin sai ya tsaya daman liman ita wannan mace ta tsaya bayansu an gane in ya kasance za a yi sallah ne namiji ɗaya da namiji biyu da liman da mace ɗaya shi kenan sai liman ya tsaya gaba maza biyu su tsaya bayan shi mace ne ita tsaya bayan su ba da ta haɗa sahu da su ba in ya kasance za a yi sallah ne ga liman ga maza biyu ga mata biyu ya za a yi sai kenan sai liman ya tsaya gaba maza biyu su yi sahu bayan shi mata biyu su yi sahu bayan liman ko ɗaya su yi sahunsu daban in ko ya kasance liman ne da namiji ɗaya sai mata biyu ya za a yi a nan shi kenan liman yana gaba tare da wannan namijin sai ya tsaya daman shi da liman da wannan namiji su da su jeru alabashi su kuma waɗannan mata su tsaya su yi saho bayansu ya kasance mutum biyu gaba mutum biyu baya an fahimci wannan haka dai ala ayyi halin da ya babu inda za a yi sallah a ce a haɗa kafaɗa da kafaɗa da mace sai inda larura sai inda larura ta gita amma lami lafiya to mace tana bayan namiji a wajen sallah a wajen sahun sallah Allah ya taimake mu malam yace wa salatu salatul ma'mumi idza taqaddama ala al-imami sallar mamu ta inganta ko da ya shiga gaban liman koda ya shiga gaban liman to sallashi ta inganta sallashi tayi ta yi lakinnahu yukrahu idza kana li ghairi radurati sai dai makruhi ne in babu wata larura wata tajaza ayi haka larurar nan ta haɗa da babu inda za a tsaya baya in ya kasance bayan liman ya cika masallaci ya cika bayan ba gurin tsayawa to a shiga gaban liman babu komi a shiga gaban liman babu komi amma in akwai gurin tsayawa a baya to aka shiga gaban liman aka yi sallah sallar ta yi sai dai akwai makaruhi ma'anan makaruhi inda ba a yi hakan ba da an samu wani ɓangaren lada na musamman yin hakan ya sa an yi asarar wancan lada wannan a fahimtar malaman malikiya ne akwai wasu mazhabobi masu ganin cewa ma sallar ta ɓaci an fahimta haka hukuncin yake tsayawa daura da liman daidai wa daida da liman in dai akwai maza waɗanda za a yi saho bayan liman to mutum ya zo ya jeru da liman shi ma akwai karhanci inda guri a baya in babu guri ko babu komi inda larura mutum ya tsaya daura da liman ko can da aka ce in ma mu ɗaya ne liman ɗaya za su yi sallah su jeru an ce mustahabbi ne shi liman ɗin ya ɗan fi mamun ɗan yin gaba kaɗan ko da da tuƙa ɗaya ne liman ɗin ya ɗan yi gaba kaɗan fiye da mamu ɗin ko da mamun shi kaɗai ne ina fata muna bi Allah ya taimake mu amma inda larura babu komi inda larura baya ta cika to babu komi ko bayan nan babu gurin tsayawa wata kwata ce a gurin ko wani guri ne mai tudu da kwari gaba ne kaɗai inda mutum zai iya tsayawa ko masallacin dama ƙarshen bayan filin aka yi shi fili mafi yawa yana gaban masallaci to duk wannan babu komi babu karhancin ma na'am malam ya ce wata juzu salatu faridan khalfas sabbi sallah ta halatta ga mutum ɗaya a ƙarshen sahu ma'ana a bayan sahu sahun gaba ya cika ya zo ya sanya nashi sahun daga baya ya tsaya shi kaɗai ya yi sallar shi a nan sallar shi ta yi bayan sallar shi ta yi kuma ya samu ladan sahu inda sahun gaban ya cika in dai sahun gaba tabbas ya cika ne da ya zo ya tara sahu ya cika sai ya tsaya nan dan ba zai yi ba ya kukuta ya kutsa dole sai ya shiga sahun gaba saboda haka in ya tsaya nan hukuncin shi ya daidaita sahu a nan inda yake ya samu jam'i ya samu ladan daidaita sahu an gane wannan kenan in ku akwai inda zai iya shiga to sai ya shiga in babu to ya tsaya shi kaɗai a baya wasu mazahabobi suna magana cewa sai ya jawo wani daga cikin sahun gaba su dawo su biyu to wannan malikiya ba su ga wannan ba ya tsaya shi kaɗai ɗin shi domin in ya jawo wani to kuma wancan saho na gaba bai cika ba kenan an gurgunta shi an gane wannan kenan amma in ya kasance ya zo masallaci akwai guri gaba shi girman kai ne da jiji da kai yana ganin cewa yu ai na gaban nan ba su kai shi ga daraja ba da haka shi bari ya tumbure a nan ko ya saba duk sanda ya zo sallar shi nan yake sallar shi ko sahu ya kawo ko bai kawo ba to kuma nan bai da sallah sallah shi ta ɓaci domin aikin ibada yake ba aikin kanshi ba liman ne kaɗai aka ba damar a keɓe mai gurin zama Allah ya taimake mu amma in sahun ne ya cika sai ya tsaya ba to sallah shi ta yi in ya kasance dan jiji da kai ne to sallah shi ta ɓaci in ya kasance dan wata larura ne kila yana da wani ciwo ko in ya zo sujada bai iya sujada sosai ko kafa shi ba ta tankwaso saboda wani ciwo da ya samu kafar ko yana da buƙatar fili mai faɗi wajen ruku'in shi da sujada shi akwai buƙatu ya samu guri mai yalwa in ya shiga cikin saho za a matse shi ba zai iya damar damun yin ruku'u da sujada ba saboda larurar da yake da ita nan ma babu laifi ana biye kuwa to Allah ya taimake mu malam ya ce wa ya ƙura'u ta fariƙus makaruhi ne wato rarraba saho ƙin haɗa saho a yi walle-walle a riƙa barin kafa tsakanin saho da saho malam ya ce makaruhi ne sallah kam sallar ta yi sai dai an samu zunubin karhanci ma'ana ba a samu wannan lada da ya kamata a samu ba min gairi larurati in dai babu wata larura to a haɗa saho da kyau a haɗa yatsun kafa a haɗa diga-digan kafa a haɗa kafaɗo saho da saho a jera shi da kyau an gane wannan ko wannan shine daidai a gurin sallah matuƙar ba haka ba to makaruhi ne kuma an ba shi ɗan dama ya ta kai komo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ganin shedan yana sassaƙawa tsakanin kafar da kuke bari tsakanin saho kamar yadda ɗan akuya yake sassaƙa tsakanin ƙahohon iyayen shi a turke to haka shi ɗin yake kai da komo ku sai ya zamo kuna sallah masallaci ɗaya kuna sallah saho ɗaya amma kuma kuna ba ga maciji ku kuna jin haushin juna sharri ɗan ne mafi yawa rashin haɗa saho yana sababa wannan Allah ya kyauta wannan kenan yana daga cikin rarraba sahu sahun gaba bai cika ba wani ya zo ya tsira wani sahu daga baya shi ma yana da hukuncin karhanci sannan kuma yana sabbaba shedan ya samu kafar shiga sai an cika sahun gaba tuku in ba illa wani mutum zai iya shiga sannan ake sanya sahun baya Allah taimaka dama wancan sati mun zo nan ne muka tsaya Dole shi ne waya juzu ayyu salliya da ma'amumu fi makani a'ala min makarar imami malin ya ce ya halatta mamu ya yi sallah a guri wanda yake mafi bisa fiye da inda liman yake a ce liman yana wani guri ƙasa-ƙasa mamu kuma yana kan wani dandamali ya fi dai inda liman yake babu komi komi bisan gurin kuwa kai ko da ma ya kai bene ne liman yana ƙasa mamu yana kan bene babu komi matukar ba zai ruɗe ma'ana yana ganin liman ko yana ganin wanda yake ganin liman ina fata an gane yana da in an yi ruku'u yana gani zai yi ruku'u duk abin da ake faruwa da cikin masallacin to yana gani ko dai yana ganin liman ko yana ganin wanda yake ganin liman ya halatta sallar shi ta yi ya halatta ayi, yi ne. ko hawa ɗaya ko hawa biyu ko sama da haka ma duk a zaba mamu amma da hasidin shi liman yana ƙasa matuƙar dai daga duk inda mamun nan yake yana ganin liman ko yana ganin mai ganin liman ina fata an gane na'am malam ya ce illa ya kasu da bizalikar kibara nan ne ko to sai dai inna shi kan shi mamun yake jiji da kai da wannan ganin yana bisan liman shi ɗan ya yaudare shi ya ji wani abu na cewa yu ai ya wuce liman ma shimfiɗa shi ta fita liman girma shimfiɗa shi ta fita liman kyau shimfiɗa shi ta fita liman taushi to in ya kasance yana jin wannan cikin zuciyar shi Salatu salatuhu batila to nan sallar shi ta bace <clears throat> malamai suka ce me bata mai sallar ba bi sama da liman ba wai wuce liman din da ya wajen gurin zama ba ya bata sallar a wancan tunani na cikin zuciyar shi domin yana sallar babu kushu'i ita ko sallah akwai bukatuwar kushu'i kasantar da kai nuna kai bawa ne gaba ga ubangijinka a cikin sallah to duk wani abu da zai zo ya sa mutum jiji da kai da ɗaukar kan shi ya fi kowa a cikin sallah kuma to shi yake ɓata sallah to har in imamu don wata shimfiɗa mai kyau da ya zo da ita ko don wani guri maɗaukaki da ya hau saman liman zuciyar shi ya ba shi ɗan dama ya riƙa cusa mai wannan tunani na cewa yau ai shi wata tsiya ne har liman ma bai kai gare shi ba har man bai kai shimfiɗa irin tashi ba to kuma sallar shi ta ɓaci wannan tunanin ya ɓata mai sallar ba wai saman ba ina fata an gane domin jimamu zai iya yin sallah a sama da liman ko da ko da bene ne matuƙar mamun nan ba yana yin haka bane da jiji da kai amma wala ya juzu ayyu salliyar imamu fi makani arfa'a mimma alaihi ashabuhu to baya halatta ga shi liman yayi sallah a wani guri inda yake sama da na mamu a sai dai ya kasance ƙasa an gane wannan ko in kana fi gaira safirati in dai ba cikin jirgin ruwa bane sai dai ya kasance yana ƙasa mamin yana sama kamar yanzu a ce masallaci ne mai bene to ba zai halatta ba a ce liman ɗin yana sama mamu kuma suna ƙasa sai dai shi liman yana ƙasa mamu suna sama an fahimta wallahu a'lam daga cikin hikimomin haka yanzu kaddar liman yana sama kan bene mamu suna ƙasa haga mamu ba su da cikakken confidence din suna ganin liman ko suna ganin wanda yake ganin liman saurare kurin suke da inda suka ji Allahu akbar sai su kintace to kila ruku aka tafi in ko suka ce sun ga liman to kansu yana sama kenan dan ganga ina fata an fahimta to wannan yana daga cikin abin da yasa ka ce to liman yana ƙasa su mamu babu laifi su kasance suna sama daga saman nan suna iya ganin abin da ke faruwa cikin ƙwarewar masallaci amma in ya kasance liman ne ke sama ga sai dai in suna daga kai sama kuma kuma hani ne mai kwari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada mutum ya zo yana sallah yana daga idanu sama har manzon Allah ya ce mai sallah yana daga idan shi sama ya ji tsoron yana daga kai shi sama ya ji tsoron za a mai da kanshi kan jaki kan shi zai zamo kan jaki ko da ba ya zamo kan jaki zahiran ba to ya zamo kwakwalwa irin ta jaki ya zamo bai da tunani bai da fahimtar komi kidahumi daga kai cikin sallah yana ina jaza wannan to shi haka aka ce liman ne sama mamuna ƙasa to ƙarshe irin wannan abin zai iya faruwa ina fata muna fahimta da haka ya ce wala ya jozo ayyu salliyal imamu fi makanin rafa'a mimma alaihi ashabuhu baya halatta Galiman yayi sallah a wani guri madaukaki fiye da inna mamun shi suke in kana fi gairi safira in dai ba cikin jirgin ruwa bane cikin jirgin ruwa kenan ya halatta to masana jirgin ruwa suka san dalili fa in kana yasiran amma in ya kasance inna liman ɗin ya ɗan ɗara mamu ɗan abu ne kaɗan kashibiri kamar tiƙa guda tiƙa guda kamar haka ɗani guda shi ake ce ma ɗani ko ya to in bai wuce kamar tsawon haka ba kuma walam ya kasu bihil kibira liman kuma bai wani jiji da kai ba bai ji shi wata tsiya ne ba don yana wannan guri fa inna salatahu sahiha to sallah ta inganta sallah ta inganta wa in kana akasara min zalika in ko ya wuce haka ya wuce ta kaguda din nan badarat alaihi sallan liman ta ɓaci wa alaihim su ma ta mamun ta ɓaci duk gaba ɗaya an ɓata sallar Allah ya kyauta to in ɗan abin da ke liman ya hau wani abu ne ɗan kaɗan wanda bai wuce tuƙa guda ba haka ko sama da haka kaɗan babu komi sannan in abin nan da liman ya hau bai wuce matattakala uku ba daya biyu uku kuma ya yi ne da niyyar koyarwa don karantarwa ya hau nan gurin don na nesa su hango shi to babu komi sallar shi ta yi domin ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hau kan matattakalan mimbari mimbari dai irin wannan na baya kaga kalla ana samun step step har guda uku haka na manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam step guda uku ne to ya hau kai yayi sallah sallah kuma da jama'a cikin masallaci na farilla yayi haka ne domin mutane su ganshi su ga yadda yake ruku'u su ga yadda ake sujada bayan ya gama sai ya ce wa mutane sallu kamar aitumuni usalli ku yi sallah ko ku riƙa yin sallah kamar yadda kuka ga dai sallar nan haka manzon Allah yayi akan mimbari mimbari ko yana sama da mamu yana sama da mamu har da kusan matattakala uku to in bai wuce kan mata takalan nan uku ba kuma liman yayi ne da kasadin ya koyar da mutane ruku'u ya koyar da mutane sujuda ya koyar da mutane da ake tsayuwar sallah to babu komai an fahimci wannan ko sallah ta yi kuma an samu lada amma in ya wuce haka ya kai kamar bene ne bene ne liman yana can sama kan benen mamu kuma suna ƙasa to nan babu sallar liman babu ta mamu bacin sallar liman ya ɓata sallar mamu domin kamar da muka faɗi ɗazu idan ya kasance liman yana kan bene mamu suna ƙasa haga mamu ba su ganin liman akwai abubuwa da su iya faruwa kamar za ta iya kama ko ba ba'adi aga dole kansu yana sama kenan haka suna hangen liman ko suna hangen mai hangen liman ina fata mun gane da aka hana liman ya kasance sama da mamu amma dan mamu yana sama liman yana ƙasa babu komi in dai mamu daga saman nan yana hangen liman ko yana hangen wanda yake hangen liman wallahu a'lam Allah ya taimake mu na'am to wannan babu ya kare in mun fahimci dai ya karantar da mu ne gurin da mutum ya kamata ya tsaya a lokacin da aka zo sallah in mamu namiji ne guda ɗaya ya tsaya damar liman idan mace ce guda ɗaya ta tsaya bayan liman in mamu sun kai maza guda biyu su tsaya bayan liman daga na haddubu suna bayan liman in namiji ɗaya ne mace ɗaya ce liman da namijin nan ɗaya su jeru ita matan ta dawo bayansu in namiji biyu ne mata biyu ne to da liman da wannan mamu guda ɗaya su jeru matan nan biyu su dawo bayansu su su jeru haka dai kamar da muka yi bayani ɗazu wani kuma salam eh eh mm malam ya ce akwai wata ɗabi'a musamman ga 'yan kasuwa masu shaguna zaka ga jam'i can ana yi a masallaci isa ki zuwa masallacin hisi na su jam'in a ƙofar shagonsu haka magana take malam haka tambaya take ko to nan ƙofar shagon nasu masallaci ne nan ma ba masallaci ba ne suna bin liman yau ba wai sabon jam'i suke ba suna bin liman to akwai maganganun malamai dangane da wannan an fahimta ko akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna manzon Allah yake cewa la salata li jaril masjidi illa fil masjidi babu sallah ga makwabcin masallaci sai ya je masallaci sai ya hada sahu an fahimci wannan ko sai ya je inna masallaci yake ya haɗa saho to a shi haka kenan wanda ya toge ga masallaci can ta kamar kila yana jin sauti fika tana kawo mai shi ke dai sai ya tsaya sai ya tumbure ya sallar shi a nan aka ce to wancan hadisi ya tabbata kan shi bai da sallah an fahimci wannan ko wasu daga cikin malaman hadisi suka ce ba ana nufin kwata-kwata babu sallar ba babu cikakken ladan sallar babu cikakken lada ga sallar ma'ana dai ta kowane hali a tahi masallacin nan shi yafi sallar nan tafi komai muhimmanci a tafi zuwa masallaci shine mafi a'ala shine mafi inganci a rufe shagwa a rufe shaguna a tahi masallaci in lokacin sallah yayi a dakatar da komi wannan shine yafi komi dacewa ina fata an gane Allah ya taimake mu in kana saurare ta fika to ta tana iya ɗaukewa komai na iya faruwa liman ya iya samun soke wata raka'a inna zai ci Allah kuma miƙe waye kai kuma yake tsammanin zamani? ne domin ka lissafa ka gurin zamani. ne sai jirgi ya baka a tasha sai ku samu sabani da liman haga hatta mata a cikin gida ba a kallafa musu ya sun bi liman a masallaci ba ko da ga gidansu ga masallaci su sallar su ba sai sun bi liman ba in suka yi sallar suna da ladan jam'i su mata kai ko namiji ka rufe shago ka tafi masallaci ka rufe rufa ka tafi masallaci wannan shine mafi a'ala domin duk da ya ce akwai kalafa ne na malamai suna ga sallar ta yi wasu suna ga ba ta yi ba in ka je masallaci fa wane ne yake ganin ba ta yi ba kowa ya da sallar ta yi ashe ka yi abin da za ka samu natsuwa ya fi abin da za ka zo a kan kilafa. ina fata mun fahimta wannan kenan amma in juma'a ce in sallar juma'a ce ma kwata-kwata ba ta yi ba domin nassin alkur'ani ne yi umarni a tafi zuwa masallaci umarni kuma umarni ne bil wujubi dukkanin malaman tafsir sun ce wajibi ne inna Allah ya ce fas'au ila zikrillah ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati mi yawmil jumu'ati sai yace ce fasa'u ku tafi to wannan umurni ne na wajibi juma'a sai an je an hada saho sai da saho ne tafi har shagonka amma ita juma'a sai an tafi an hada saho matukar ba hada saho ba kwata kwata ba ta yi ba dukkan malamai sun yi da babu kilafa ita an fahimci wannan ko wannan kenan in ka je ƙasashe waɗanda aka fi kula da addini da kyawu inda gwamnati take da ruwa da tsaki da addini ba irin waɗansu ƙasashe ba ake cewa ba ruwanmu da addini za ka samu da an ce an kira sallah doka ne duk wani mai shago ma ya rufe tafi masallaci kamar yadda malamai ko kuma alhazi suke ba mu labari in ka tafi saudiya ban sani ba kila ko har yanzu haka dokar take da zaran an kira sallah to duk saye da sayarwa an aje sai an gama sallah kowa sai ya tafi masallaci akwai ma'aikata musamman da aka sa waɗanda da sun same ka an kira sallah ba amma fara sallah ba fa an kira sallah baka tashi ka tafi masallaci ba to za a kama ka a kai ka masallaci a gama sallar sai a yi ma tara kusa tare da ake wa mutum ba kuɗi za ka bada ba a ba kuɗi za ka bada ba me yasa ka ita hiya masallaci kila haka ya nafila kafin zuwa liman ai kokari ka dan kakkama ciniki ko to in tsakanin azhur da al'asar ne sai a aje ka a ce to kai ta nafila raka'a bibi kana sallamewa har sai la'asar ta yi <laughs> inda la'asar ne a ce to zauna he magariba a tsare ka ofis kai ta nafila raka'a bi ka sallame ka tashi ka ƙara raka'a bi ka sallame ka ƙara raka'a bi ka sallame ko kai da niyya ko kai Allah sa kai da niyya oho <laughs> yawa kwarai kuwa shine punishment shine tarar gano <laughs> yawa yayi kaga ba sallar ce ka kin zuwa ba to zauna kai ta yin ta yanzu akalla sai kai awa biyu kana sallah <laughs> ka gani ko da haka wanda ana yi ne domin abin da a kora mutane a tafi masallaci wannan shi ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu sallah na tana da muhimmanci wallahi duk garin da ake tsaye da sallah da kyawu in Allah ya so garin nan zai zauna lafiya arzikin garin zai karu mutuncin mutanen garin zai karu duk in ake tuwarta sallah ko me suke da shi na tattalin arziki wallahi za ga abin yana rikice musu yawan tashin hankali yawan fitintinu lalacewa tattalin arziki ya dinga faruwa kenan an gani yanzu aka kalli ƙasashen kamar da muke misalin saudiya ɗin akwai in an fita hanyoyin samun tattalin arziki su wani gurin ko noma ba a yi mafi yawan ƙasar ba a noma ko ba haka ba ne mafiya ƙasar ba a noma kusan kasuwanci shine kan gaba wajen abin da ke ka arziki ƙasar amma kuma ta fi waɗansu ƙasashe waɗanda ana noma akwai man fetur ɗin akwai kasuwar akwai kuza akwai kwaranda akwai wane ne akwai duk ga duk irin ma'adanin da ka sani na tattalin arziki wanda wata ƙasa guda ɗaya ko biyu take da su suke bata kuɗin tattalin arziki na rayuwarta to za ka same su wata ƙasar Allah ya haɗa irin waɗannan duk gasu su ga yawan jama'a ga dazuzzuka ga manoma ga masu ilimi ga masu kimiyya ga man fetur ga ƙwaranda ga komi da komi amma kuma ga talauci ga riskin zama lafiya <laughs> Allah ya kyauta a gani mana ya ce ƙasar mu da ni dai ban ce ba <laughs> Allah ya taimake mu a gari to uh, tsare addinin Allah matukar ka tsare ma Allah addini shi wallahi shi kuma zai tsare maka mutuncinka zai tsare maka tattalin arzikinka zai tsare maka komai ka. Allah ya taimake mu saboda Allah ga fata mana ajeta himma sallaci shine mafi ala in ana son Allah ya sa albarka a wannan kasuwanci to a tsara sallah a tsara lokacin sallah matukar ana son Allah ya sa albarka cikin kasuwar to a tsara sallah da lokaci a rufe a tafi kasuwa in Allah ya so Allah zai sa albarka cikin kasuwar in ko ka tsaya ka tsare bakin shagon ka za ka yi dan kada ciniki ya kubuce sai kai ta ba a ganin albarka abun ai ta niƙa ba a ganin garin Allah ya kyauta sai fasali na gaba mala ya ce fasalin to kuma ga wani sabon aji wanda za mu shiga yanzu shi kuma wannan ajin in Allah ya so zai karantar da mu ne al-jumu'atu faradu aini cewa juma'a farilla ce ta dole farilla ce wacce yake ta dole juma'a ita ce a sati akan ware wata azahar guda ɗaya wacce ake baro masallatai na cikin gari a zo a haɗu a yi sallar juma'a raka'a biyu duk mutanen unguwa mutanen gari a tattaho a zo a haɗu guri ɗaya a zo a yi wannan sallar ita ake kira juma'a to ita wannan sallar juma'a farilla ce ta dole akwai farlu kifaya akwai farlu aini farlu kifaya farilla wacce wani zai iya ɗauke ma wani in ko aka ce farlu aini farilla ce ta kowa da kowa ba zai yi baran juma'a aka ce ma ɗanka to ne wakiltanni masallacin juma'a ba zan samu zuwa ba yau je ka masallaci zai yiwu kaga ba zai yiwu ba to daurin aure fa kana iya je ka wajen daurin auren nan ka wakilce ne kaga farlu kifaya ne an gane wannan ko amma fardu ainin dole sai kowa ya zo kowa tashi zai zo ya yi. sai dai inda larura ko inda aka toge akwai nau'in mutane biyar waɗanda aka ce ba wajibi ba ce kansu da haka so ba sa ciki za mu je su nan gaba malam ya ce wasu ayu ilaiha wajibun tafiya zuwa masallacin juma'a wajibi ne waccan aya fasa’au ila zikirillah ku tafi wajen ambaton Allah wajibi ne ba a binta daga nesa babu khilafa alla ba'idi ga wanda yake nesa da inda masallaci yake to ya taho qabalan nida'i tun kafin a kira sallah tun kafin a kira sallah anan ana magana kiran sallah da biyu ba na farko ba bi miqdar ma yudriku gwargwadon yanda yasan zai iya samun sallah shi ya san tsakanin unguwarsu da masallacin juma'a minti nawa zai iya ce awa nawa zai iya ɗauka to ya san dai tsakanin unguwarsu zuwa masallaci to ya taho da wuri yadda zai riga liman zuwa masallaci wa alal qaribi in kuwa mutum kusa yake da masallaci in gidan mutum kusa yake da masallaci to tafiya zuwa gare ta yakan zama wajibi Biza wali shamsi da zarar rana ta gushi daga tsakiya da zarar rana ta karkata yanzu shi kenan juma'a tafiya zuwa juma'a ya waje bakan shi wakila wasu malamai suka ce bil azan da zarin ya ji an kira sallah Allah ce muke mu to ita tafiya zuwa masallacin juma'a lalle ne a tafi da wuri Lallai ne a tafi da wuri hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam din ranar juma'a kowace hanya kowane lungu hanyoyin da ke zuwa masallacin juma'a to Allah tabaraka wa ta'ala yakan sanya insu mala'iku mala'ikun rahama da littafai a hannunsu suna rijistar waɗanda suka zo waɗanda suka fara zuwa lokacin farko da wane da wane da wane da wane sun zo lokacin farko to bayan ladan da za a ba su na sallar juma'a za kuma a ba su wani bonus na lada kamar sun yanka raƙumi sun rabar da naman sadaka waɗanda suka zo na biyu su kuma za a ba su lada kamar sun yanka sa sun rabar da naman sadaka kowa zai samu wannan lada haka dai har zuwa suka kamar sun yanka rago kamar sun yanka akuya kamar sun yanka zakara har zuwa kamar sun yi sadaka da kwai su ne na gab da zuwan liman to da zaran liman ya shigo masallaci to waɗannan mala'iku sun daina rubuta kowa sunan liman shine karshe shine za'en da zaren an rubuta sunan liman ya shiga masallaci to duk wanda ya zo daga baya bai shiga rajista ta wannan sati ba ba sunan shi bai samu wancan boris ɗin lada ba ya je samu sauke farin da sallar juma'a amma wancan lada na musamman to bai da shi kuma bai cikin list bai shiga list ba a shaga ba ƙarama asara ce ake ba ka bari liman ya riga ka shiga masallaci wani karin magana da bahaushe ko wai kada a yi riga malam masallaci a'a haka ake so a yi yau ka riga malam zuwa masallaci kada ka bari malam ya riga ka masallaci an gane wannan ko yawwa kada ka rika bari malam yana ko ba juma'a ba ko ma wace sallah kada ka rika bari yana riga ka masallaci dan da shi ake rufe file da shi ake rufe list da zan an rubuta sun shi ba ka rubuta kowa kaga kullum a ce an kai ma Allah tabaraka wa ta'ala list din wa'in suka zo masallacin juma'a wannan sati ba ka ciki satin sama ba ka ciki satin sama ba ka ciki anya mutum ya ja makan shi alkhairi kaga babu wannan ne yake sanyawa sai zuciya ta rika jisashewa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya samu kuskuren juma'a daya sai a diga wani dugo baki akan zuciyar shi in ya na biyu sai a ƙara dugawa, da haka da haka har ta jisashe sai ta baki kirin ta koma shi kan shi mai zuciya bai jin daɗin zuciya in ba da fitina ba abin da take ja mai ta zama bakar zuciya zuciyar bala'i zuciyar fada zuciyar tashin hankali zuciya mai saƙi-saƙin miyagun abubuwa ka gani rashin zuwa juma'a akan lokaci yana sababa wannan malam ya ce wali wujubi ha sab'atu shurutin akwai sharta guda bakwai waɗanda sai mutum ya cika su ne sannan juma'a take zama wajibi a kai shi in bai cika wa'annan sharta ba to juma'a ba ta zama wajibi kan shi ba al al'awwalu sharɗi na farko at-takalifu ya zama dai baligi mai hankali baligi mai hankali fala tajibu ala sabi juma'a ba wajibi ba ce kan ƙaramin yaro wala la ko mahaukaci wani ma da waɗanda suke kama da waɗannan juma'a ba wajibi ba ce a kansu kaga mahaukaci saboda bai da hankali bai san abin da yake ba to juma'a bata zama wajibi kan shi ba an gane wannan ko haka karamin yaro wanda bai balaga ba juma'a bata zama wajibi kan shi ba sai haka sai mu ja hankalin kawunan mu yanda wani lokaci masallacin juma'a muke kwaso yan bani babu ko yan kuta-kutai kaji ana sanar wasa ta dandara kuka ko ba haka ba sai sha wahala ko kuma ma bai saba ganin taron jama'a ba a wa'ancin yan manyan manyan inda muke borowa suna suna game din nan a waya ko ba haka muke ba yan manyan manyan suna ta suna game a waya sai mu baro su gida sai mu tarkato wa'anda za mu rungumo mu taho da su masallaci ko wancan manyan kamata mu taso Allah ya taimake mu asani sharadi na biyu wanda sai mutum ya cika su sannan juma'a take zama wajibi kai shi al ya zama da fala tajibu ala Abdi, juma'a bata zama wajibi ba akan bawa wala man fihi sha'ibatul hurriya ko wanda yake rabi da rabi mutum biyu sun sai bawa sun hada kuɗi sun sai bawa dubu ɗari wannan dubu hamsin wannan dubu hamsin ɗaya ya ce ya ‘yanta ɓangaren shi ɗaya ya ce bai ‘yanta ba to wannan yana da wani ɓangare na bauta juma'a ba ta zama wajibi kai shi ba walakin to sai dai me yustahabbu lahu mustahabbi ne ga bawa wani sabi da ƙaramin yaro hororo ha ya halarci juma'a din in sun je sun yi tayi kuma sun samu da mustahabbanci an gane wannan ko asalisu sharadi na uku azzukuriya abin nan mazantaka wala tajibu ala imra'atin juma'a ba wajibi bace akan mace juma'a ba wajibi bace kan mace in ta je ta yi sallar ta samu sallar juma'a ba komai ta yi kuma ta sauki a zuhur amma in bata je ba ta yi laifi ba arrabi'u sharɗi na hudu al-iqamatu mazaunin gari fala tajibu ala musafirin juma'a ba wajibi ba ce kan matafiyi kan matafiyi matafiyi ba dole ya tsaya juma'a ba yana kan hanya ya zo iske wani gari za a yi juma'a in ya ga dama ya tsaya ya yi tayi in ma ya wuce bai yi laifi ba ya wuce cinye a zuhur ɗin shi bai yi laifi ba matafiyi illa an yanwi iqamata arba'ati ayyamin sai dai in yana da nufin inna garin nan da ya zo to zai wuce kwana hudu zai yi kwana hudu a garin nan in dai zai yi kwana hudu a garin nan to yanzu ba ko bane juma'a ta waje ba kan shi amma daga nan ka je Kaduna yau Alhamis da kasadin gobe ne zaka gama abin da zaka yi ka dawo goban nan har lokacin juma'a kana Kaduna za a tafi masallacin juma'a in kai azhur ɗinka baka je masallaci baka yi laifi ba bata zama wajibi kanka ba in kana nufin a'a ba asabar ba a juma'an zaka dawo ba zaka kai asabar duk ɗaya ne in dai ba za ka wuce kwana uku ba to ba ta zama wajibi kanka ba domin ba kunta kwana uku ce haka ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a ya fatu salasatu ayyamin ba kunta dai kwana uku ce duk inda ba ko ya wuce kwana uku a gari to ya zama dan gari duk hukunce hukuncen mutanen gari ya haukan shi yanzu ba bako ba ne na'am Alkhamisu, sharaɗi na biyar al-istidani bi mauri'in ya fihi zama a gurin da yake ya cancanta ayi zama a gurin an gane wannan ko yawwa juma'a ba ta wajaba ba a inda aka ce wani zango ne matafiya da suka yada zango za su ɗan huta nan su ɗan yi kiwo su wuce to ko su nawa ne ba lalle su yi juma'a ba a nan inda suke dan inda suke zaune din nan ba gari ba ne ta yi satin sama ko sati biyu nan gaba in ka dakatar ba garin to ba a tsaye da juma'a sai a inda ya kasance gari ne na dindindin yau ba wani zango ba ne ko ba wani gari bane aka kafa na 'yan gudun hijira wani kyam ne na 'yan gudun hijira da kasadin nan gaba kaɗan da hankali ya kwanta kowa zai kama gaban shi da irin wannan gurare ne ba a tsaye da juma'a a wayannan gurare ana kafa juma'a ne a inda yake gari ne na dindindin mustau'ini ne guri ne da aka zauna an zauna kenan iyaye da kakanni za a ci gaba an fahimci wannan yawwa asadisu sharadi na shidda alqurbu ya kasance akwai kusanci da masallacin juma'a bi haisu la yakunu minha fi waqtiha ala akasad min salasati amyal inda dai zai kasance tsakanin inda mutum yake da masallacin juma'a bai wuce mulku ba bai wuce mulku ba to shikenan juma'a ta zama wajibi kan shi ya tafi amma in yana nesa kwarai da inda masallacin juma'a yake in yana son ya je juma'an nan to sai dai yi asubanci ya tafiya to shi da ake ganin kila zai isa daidai lokacin kiran sallah tun da asuba to a ga irin wannan ta faɗi kanshi ba sai ya zo ba amma a nan fa malamai suna magana ga wanda yake waje wanda ba cikin gari yake ba shi ake miƙidarin mul uku ga malikiyar ba. amma in cikin gari ne ko ya kai mulgo tsakaninka da masallaci juma'a tana nan wajibi kanka kama cikin birnin Kano in gane wannan ko a ce kana ina za a ce a ce kana nan wace unguwa ce nan farkon shiga janguza? yau a ce kana janguza? a ce duk ba masallacin juma'a ka je gyaɗe gyaɗe haka za ka tafi ko ya kai mulnawa in gane wannan ko a ce in kai gaba sai ka tafi wajen jogana ko wajen yan kaba da sai ka ta tafiya sai ka je can inda cikin gari ne an gani to bari a yanzu ma da waka sami irin waɗannan gurare ko kware kuwa amma wanda yake wajen gari wanda yake wajen gari to shi ma'ana in tsakanin shi da masallacin juma'a ya wuce mul uku to shi kenan ba sai ya zo ba wa huwa alqadaru allazi yablughu sawtun rafi'un idza kanat riyahu ساكنة والأصوات هادئة والمؤذن صيتا نعم ina ne mulku din nan ko kuma daga ina ne ake cewa lalle mutum ya taho masallacin juma'a wa huwa shine alqadarul lazi gwargwadon gurin da yake ya balagu sautu sautin mai kiran sallah zai iya kai mai arrafi'u idan mai kiran su ne daga mure ya kwala kiran su da ƙarfi iza kanatin riyahu sakinatun in iska kuma ta kwanta ba yana yamma ba iska tana gabas ba yana gabas ba iska tana yamma ya kasance iska ta kwanta wal aswatu hadi'atun kuma sautukan mutane sun yi shiru ba wata kwaranniya wal mu'azzinu kuma a sami mai kiran sallar nan mai murya ne to in ya kwala kiran sallah in dai daga inda kake zaka ji a irin wannan yanayi to taho masallaci kurin lokacin ba la sufika sun da mai iziya yake wannan rubutu ko ba haka ba eh, ba la sufika to yanzu la sufika eh, in tana da kwari mai kaji kusan mul goma ba ana jin ta to wanda dai yayi ne bisa misali ya ce wa mabda'ul amayalu salasa ana fara kirgar mul uku din can ne milla mana daga hasumiyar masallaci ma'ana daga tushen masallaci zuwa inda mutum yake kauyen su mul uku wakila wasu suka ce a'a min tsarafil baladi daga bayan gari ta yi ai ba tushen masallacin ba bayan gari yake ba daga ina asuba lisahin mul uku wasu suka ce daga cikin masallaci ta a daga ƙarshen gida na ƙarshen gari daga nan a suma lissafa a cimul uku to menene ma mil ne me ake cewa mil malam ya ce wal milu abinda ake cewa mil alal mashahur bisa zance tabbatacce kama ati, kamar yadda bayani zai zo nan gaba alfa zira'i kamu dubu biyu shine mil daya haka daya biyu uku in kai dubu biyu daga nan kai dubu biyu to in ka sa iyaka to mil ɗaya kenan an gane wannan ko ba kilomita ba yanzu an canza ko ba mil muke amfani da shi ba yanzu kilomita muke amfani da shi Allah ya taimake mu to amin ina ga fa babin yana da tsawo kuma gashi tun ɗaza ana nuna lokaci yayi fa ko ba haka ba to ko wannan ma mai irin wancan din mu dan yi hakuri in Allah ya kai mu lokacin ci gaba da ina tunanin kamar satin sama a yi ranar ita yau ana cikin hidimar sallah ko ko zai yi mu dawo <laughs> shi ne mu ne in Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu biyo babin juma'a ɗin sai mu bi a hankali a hankali yauwa gwargwadon abin da ah, ya samu Allah ta baraka wa ta'ala ya taimake mu. abin da makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe mu wa alaikum salam sahu dam iya yawan sahu mutum nawa ya kamata ya shiga saho eh eh can ƙarshe haka wanda yake dogewa can malam yake tambaya ne akan aka sa saho to wani in ya zo bai zuwa ya jona sahun sai ya koma wani guri na musamman kila kuwa fi jin daɗin tsayawa ne a nan gurin sai ya tsaya nan gurin da kasadin cewa ai wa za su zo a same shi nan haka ne ko shi ne ke akan wannan to wannan in babu wata lura kuskure ne domin hukunci ne da gaibi cewa wasu za su zo kuma ta yi su ki zuwa kuma iya faruwa ko ba haka ba shi dai da ya zo ya zo ya jona saho sai dai inda wata larura kamar na faɗi ɗazu akwai waɗanda ta yiwu kamar kafa su ɗaya ba ta da lafiya sun fasa su ɗan je jikin bango-bango haka yadda in ba jikin bango suke wasu iya faɗuwa an fahimci wani hukuma da zai iya faruwa akwai inda kuma saboda wajen sujada ko wajen ruku'u suna da wata larura wacce in suka shigo cikin jama'a za su takura wa mutane ko su za a takura musu daga inda wannan akwai larura amma lafiya lafiya ne to bai halatta ba mutum ya zo ya koma can da kasadin cewa ai sahu yana nan tafi zai iya samu na kuma ya ki iya samun naka ko mina iya faruwa a ga masalla ba wanda ya zo ina fata an gane ka kaddara kurin kai ne na ƙarshe zo ka jona sahu inda ake jonawa wannan kurin shi yafi dacewa Allah ya ce muke mu na shikenan ko wa alaikum eh mm mm mata sukan yi sukan je masallacin idi haka ne shi idi banda shi kenan yawwa alga hatta mala <laughs> malam tambaya yake dangane da sallah ta mata kamar inda aka ce mace ta yi sallah cikin ɗakin ta can cikin uwar ɗaki ya fi ta yi a falo ta yi a falon ya fi a yi ta tsakar gida to kuma sai gashi matanmu suna zuwa idi shin ita idi ba sallah bace ko ku ta daban ce ita tambayar kenan ko to ga amsa amsa shi ne ita kanta wannan sallah ta farilla a zuhur la'asar magariba isha'i asubahi an fahimci wannan ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hana mata zuwa ba mata suna zuwa ana wa'annan salloli da su duk a masallaci har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ana wannan an fahimci wannan ko kuma har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa sahabban shi la tamna'u ima Allahi ayyati ayyatina masajidallahi kada ku hana bayin Allah mata su rika zuwa masallatan Allah don gabatar da sallah an fahimci wannan ku hagari akwai karfafawa ma na abassu su taho masallacin wannan kenan bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shekaru da dan dama abubuwa suka rika faruwa waɗanda yake na ci gaba ko kuma na ci baya waɗansu abu suka rika faruwa a masallatan kila na cuɗanya tsakanin maza da mata ko kuma na waɗansu abubuwa da in za su iya kawo da ƙasa ga sallar har matar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Aisha take cewa inda Allah ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kawo kamar yanzu ya ga abin da mata suke a masallaci da ya hana su zuwa masallacin an fahimci wannan ko saboda za a zo kila ana waɗansu surutai ko ana hirarraki tsakanin matan ko kuma ana shiga cikin juna tsakanin sahun maza da sahun mata to haka dai wannan ba a hana ba tun wannan lokaci to lokaci da ya tafi abubuwa suka haɗe sauran wa'in suka rage na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kwamitin shura da suka yi amfani da damar da suka samu domin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alaikum bi sunnati sai ya ce wasu nukul khulafa'ir rashidin ku yi aiki da sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu ashe ko ba annabi ne hukunta hukunci ba in wa'ansu daga cikin wancan kulafa'un rashi da suka hukunta hukuncin hukunci daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da suka yanke hukunci kamar manzan Allah ne ya yanke an fahimci wannan ko da wa'ansu daga ciki wani ba'ari daga cikin su da suka hana mata zuwa masallaci don saddu zari'a dan toshe wata kafa an fahimci wannan ko toshe wata kafa sai ya sanya aka toshe zuwan su masallacin domin kaddara kamar yanzu yadda muke dinnan wannan zamani namu kaddara matan mu ana haɗuwa da su masallacin nan a zuhur la'asar magariba isha'i asubahi anya da bai zama gidan biki ba kuwa ko ba haka <laughs> kaga matsala ta farko kenan mas'ala ta biyu yanda muke zaune ana ma gidan ya ake ɗarɗarsu da kwataken dare yanzu a ce da asuba da kai da matanka duk kun tafi masallaci ni ma haka kai duk mun baro gidajen mun taho sallar sallar asubahi ba kake tsamma cikin gidajen mu kaga akwai fitintuno ashe kaga abubuwa biyu sun haɗu wayanda suke masu haɗari to dan haka sai aka ce mata su zauna su yi a gida kamar sun zo masallaci ne suna da ladan kamar sun zo masallaci an fahimci wannan ko wannan shi ya sanya yanzu ake cewa mata su zauna su yi sala musamman malaman malikiya amma a waɗansu ƙasashe zaka samu har gobe kamar in ka je Qatar zaka samu har gobe da mata da maza ta haɗuwa ake a masallaci ana ana sallah kamar yadda ake ta idin ina fata mun gane wannan waccan magana ta sallar idi kuwa abu ne daga shekara sai shekara zaka samu wani ingantaccen hadisi na ummu ɗaya. wata sahabiya ce daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam take cewa mun kasance muna fita sallar idi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mata tace har da ƴan mata kai har da mata masu haila sukan fita sallar idi sai su masu haila ba sa yin sallah sukan zauna da sauraron hutuba da addu'o'i a gane wannan ko to da wannan ne sai aka ga sallar idi wani abu ne wanda a shekara sau biyu ne kurun kuma ɗan lokaci takaitacce don haka aka ƙarfafa musu su zo sallar idi ɗin ina fata malam ya fahimta an fahimci wannan ko wannan kenan amma waccan saboda sabda zari'a ne toshe wata kafa ta fitina toshe kafar fitina shi yasa aka ce matan su zauna gida su yi sallonsu amma ba wani nasi ne ya hana su zuwa masallacin ba in suka yi sallah a gida kamar sun samu lada da sun zo masallaci ne dan idan za ka je ka samu lada kaza in wata larura ta zo ta hana ka zuwa to ka samu wannan lada ina fata an fahimci wannan to larurar yanzu ta fito su taho masallaci akwai matsala akwai larurori su zauna a gida su yi sallah sun samu lada kamar sun zo masallacin ne an fahimci wannan yau yanzu da suna zuwa masallaci musamman liman bai kusa da ko yau a ce matan liman ta zo masallaci yawa liman yana gaba yana jin amarya na baya raka ji gyaran murya yawa da sauran wa'annan su ma haka za su zo haka da ana kinga mijin wance wance eh shine mijin wancan mana ba shi bane kaza kaza ai wancan wani ke na tsohon saurayi na ne irin wurin zaka ji a ko to haka fitina ta dinga aukuwa a masallacin tana da yawa an fahimci wannan ko yawa wa alaikum salam ana gata malam na'am Hmm. Na'am. Ba a yi. Tofa. <laughs> Haka ne. na fahimci tambayar kamala malam yake tambaya ne akan kuma irin wannan zuwa masallacin idin zaka ga wasu an taho da matan nasu akan titi ana ta hira kila mahana yan dare ku kar babbar da aka ce a yi din nan ba a yi waɗansu kuma sukan ɗauko matan akan mashin har in wani ma'ana yi ko akan mashin ɗin zuwa masallacin idi haka ne tambaya take malam to amsa anan gurin gwargwadon fahimta ta namiji dai ko miji ya goya mata shi akan mashin ba a hana ba in zai goyo ta kan mashin ya goyo ta kan mashin kila in su biyu ne ma in dokar hukumar ƙasa ba ta hana tiri in one ba to babu laifi jero matan shi akan mashin zuwa masallacin idi an fahimci wannan ko ko ya kai su zuwa barkar haihuwa in gwamnati ba ta hana ba in ko ta hana to ya bi doka ya dauke su ɗaya bayan ɗaya wannan ba a hana ba an fahimci wannan ko ana gafata malam Abinda da kenan kuma na surutun akan hanya to wannan za a je masallaci ne ko ba masallaci za a je ba ba daidai bane a taho ana raki kila ma har waɗin suna jin murya ita wannan mata akan titi in za ku yi hirarrakin ku ku zauna cikin gida kai da ita matar ka ce ku tattauna in an fito waje in ba mu ga ta zamo dole ba to yi hakuri a kame baki har a je a dawo tukunna sai a zo a yi zaman dirshan kuma a ci gaba da tsira ina fata malam ya gane ba daidai ba ne ba mace ko da mata da mata ne ma su fito kan titi ana ta hirarraki bai dace ba ko da mace da mijinta ne a fito titi ana hayaniya ko ana hirarraki shi ma wannan bai dace ba sai abin da ya zama na larura na dole nan ya kamata mu bi a'a mai gida mu bi ta nan ya fi sauki kaga irin wannan wani abu ne wanda yake na tattaunawa amma a fito ana ta labarin duniya kila ma ana dare ko har wani yana ji wanda ba mijinta ba za ku ja hankalin har wani ya waigo ma ya kalle ta to wannan kuma ya saba mu shari'a ina fata an fahimta Allah ya taimake mu ai lokaci yayi ko alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ka bamu rayuwa mai albarka Allah ka sa albarka cikin rayuwar mu yan uwa har yanzu dai muna cikin wayannan kwanuka goma na farkon watan Zulhijja kwanuka masu albarka kwanuka masu alkhairi malamai sun ce a yini yini yini wayi gari zuwa yammaci babu yinin da ya fi waɗannan daraja a cikin dukkanin shekara waɗannan kwanuka guda goma kwanuka ne na alkhairi kwanuka ne wanda Allah ya yi rantsuwa da su a cikin littafin shi mai girma alqur'ani yace wala fajar yace wala yalin ashar ya rabi dararen nan guda goma sune ne waɗannan kwanuka a cikin waɗannan kwanuka ake samun yinin arfa yinin da ya fi kowane yini kuma daraja a gurin Allah yinin da Allah yake alfahari da shi ga mala'iku da suka ce zaka halittu idan su laka saba ma suna zubar da jinai ne to a yinin arfa yake cewa to ku zo ku ga bayina inda kuke cewa su zubar da jinai ne din nan ga sunan suna ta ibada ana samun wannan yini ne a cikin wannan kwanuka guda goma sannan yini ne wanda a duk shekara Allah tabaraka wa ta'ala yake yanta dubun dubata dubu ba iyaka na mutane daga wuta zuwa aljanna dan nan ake bonanza ta aljanna Allah yake yanta bayan shi duk dubun dubata shi kadai ya san yawan su inda yake rubutawa yan aljanna ne ashe kun ga muna tinkara waɗannan kwanuka masu albarka bai kamata mai sakaci ba ya kamata mai damara kada mu manta bayan Allah na kwarai bayan Allah na kwarai akwai waɗanda aka yi alabishir da aljanna sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wanda aka yi albishir da aljanna akwai wanda zama daya a rana daya a tashi daya su goma haka aka yi musu albishir manzan Allah da bakin shi ya ce Allah ya ce a faɗe muku kai wani Allah ya ce a faɗe ma kai ɗan aljanna ne Allah akbar kalli wannan Allah ya aiko ta bakin manzan Allah a faɗe maka kai ɗan aljanna ne wannan albishir da aka yi musu wallahi bai kara musu komai ba sai ƙoƙarin ibada sai ƙoƙarin ƙara ɗamara suka yi kuma kokarin ibada ba su sakaci ba ba su sanya ba to bare mu da ba mu da wannan garanti ba wanda aka aiko mawa cikin mu ko malamin ungoku yace ma an ce ya kuɗe maka da aljanna ne babu wannan ba shi haga ya kamata mu dage mu ma mu ciccije musamman cikin waɗannan kwanuka da ake ninin kalada duk aikin alkhairi mai yawaita yin shi cikin wa'annan kwanuka muna yi dama to yanzu mu ninninka mu ninninka ayyukan alkhairin da muke cikin wa'annan kwanuka kafin su wuce in fa suka wuce ba ka da garantin na baɗi na su su sami ka kana rayi ba ka da wannan tabbaci to ka ɗauka wannan gara ɓasa ce ta ƙarshe gara ɓasa ka ce ta ƙarshe wannan taliyar ƙarshe muke ce ɗauki wannan yanayi cikin zuciyarka da wanda zai sa ka dage kai ta ayyukan ibada Allah ya samu dace Allah ka karba ayyukan mu Allah ka sa albarka gare mu Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka Allah ka ba kasar mu zama lafiya wannan kasa ta mu alhakamul zama lafiya ya Allah Allah ka sanya shugabancin mu a hannun bayan kamar tsoron saba maka ya Allah Allah ka yi mu shugabannin mu jagora da mu da su Allah ka riko da hannunmu zuwa ga alkhairi ya Allah Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lahira ya Allah Allahumma rabbana atu husna taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha faghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbana taqabbal minna innaka antal